idan da hali ma kai ya zo a raye Allah ku daina kyauta mu abin eh, sassanci ne ta eh cikin je kake fito ko ki fito can ci da matsayin ki ya ja miki haka. amma ina talaka zai ce yana son yan sarauta ai ko mai kuɗi bi sai ya ce yana son ki ba na talaka Me kuɗi ma ni talaka ne a wurina idan har ya zo abin da kika so a yi da shi shi za a yi da shi wannan shi ne Sarayya shi ne wannan bawa? Shi ne. Bawa wani ajali ne ya kawo baka ce kana son sarayya. Ina so za a tafi da shi a ciro min kai. Amma yana da magana ya zaɓi a jefe To yi magana ka ta yi biyu kafin a kashe ka. To a jira ne. to na ayi uban oh, bayi wannan tambari na ka ne Eh, ba dai uban sarki ba